Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. Da kuma Alfa Radio a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗe amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari yau ranar Lahadi 18 ga watan Agustan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Majalisar mulkin soja da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rataba hannu kan wata yarjejeniya wato ta kafa tarihi wacce za ta bada damar rarraba mukamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a kartun babban birnin kasar. wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin haɗakar da ta haɗa da sojojin ƙasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da ragamar mulkin ƙasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaben da zai kai ga miƙa mulki ga farar hula yayin bikin saka hannu kan yarjejeniyar bai ɗauki lokaci ba an kwashe zawo'i ana murna a faɗin babban birnin khartoum 'yan kasar sudan sun yi ta kada tutar kasar suna faɗin wata kalma ɗaya ta yi fice lokacin da ake gudanar da zanga-zanga a kasar kalmar da suka fi faɗi ita ce madaniya wadda ke nufin fararen hula bayanan da ke cikin yarjejeniyar ta jiya asabar na nuni da nasarar da fararen hula ke yi a yunkurin na kafa sabuwar gwamnati hukumomi a afghanistan sun ce fashewar wani babban bam a yammacin jiya asabar cikin wani wurin bikin ɗaurin aure da ya cika Michael a kabul ya kashe tare da raunata fararen hula masu yawa nan take babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai harin a yankin yamma na babban birnin kabul A kasar mutanen da harin ya ratsa da su 'yan tsirarin kabilar nan ne na hazara waɗanda galibinsu 'yan shi'a ne mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida nasrat rahimi ya tabbatar da tashin bom ɗin ya kuma zargi abin da ya kira maƙiyan afghanistan da kai harin sai dai bai bayar da wani cikakken bayani ba rahimi ya ce 'yan sanda da motocin ɗaukar marasa lafiya sun isa wajen tashin bam ɗin cikin gaggawa an kuma ɗauki waɗanda lamarin ya shafa zuwa asibitoci to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta Amurka sun kama akalla mutum goma sha uku a jiya Asabar. Sun kafa shingaye tare da rufe wasu hanyoyi da gadoji. Suka kuma kwace makamai masu yawan gaske a ƙoƙarin da suke na kaucewa tashin hankali tsakanin masu zanga-zanga biyu. Masu tsoron ra'ayin fifi ta farar fata da masu adawa da su da ake kira Antifa. Hukumomi sun kwace roduna da ababen fesa yaji da sauran wasu makamai. yayin da ɗaruruwan masu tsauran ra'ayin fifita farar fata da ke zanga-zanga da masu adawa da suna antifa suka taru a tsakiyar garin magajin garin portland ted wheeler ya ce mutanen da ke goyon bayan yada tsana ko tayar da hankali ba a maraba da su ya zuwa yammaci yawancin kungiyoyin masu tsauran ra'ayin fifita farar fata sun bar yankin 'yan sanda cikin shirin ko ta kwana akan kekuna sun hana masu adawa da su antifa bin hanyar da suka bi A can yankin Hong Kong kuma malaman makaranta ne suka ba zama kan titina jiya Asabar domin nuna goyon bayansu ga masu fafutuka da suka kwashe tsawon wata uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Yana godiya da karfin hali da nuna damuwa akan yankin Hong Kong. uk kenan wani malamin makarantar sakandare ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters ya ci gaba da cewa tabbas sun nuna jarumta sama da gwamnatinmu malaman makarantun sun haɗa a gundumar hada-hadar kasuwanci ta yankin kafin su shirya zuwa gidan gwamnati inda shugabar hong kong carrie lam take an shirya guda da wasu zanga-zanga a faɗin hong kong a yau lahadi ita dai zanga-zangar ta hong kong ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro wacce za ta bada damar a tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa cana domin a yanke musu hukunci ko kuma a yi musu shari'a daga ƙarshe jiya asabar jami'an yankin kashmir a bangaren da ke ƙarƙashin ikon ƙasar india sun fara maido da hanyoyin wayar tarho a yankin himalaya tun dai farkon watan nan yankin na ƙasar kashmir bangaren na india ya shiga rudani bayan da hukumomin new delhi suka tura dubin dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan tarho da na wayoyin salula da ma na yanar gizo tare da karɓe ikon cin gashin kan da aka ba yankin wanda mafi akasarin mazaunansa musulmai ne. ranar juma'a ne kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya gudanar da wata ganawa domin tattauna kan hukuncin da indiya na soke cin gashin kan da aka ba kashmir duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. masu sauraro asalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen ni nasiru adamu elikaya kaya zan gabatar ta hanyar zaɓe ake sauya gwamnati ba ta juyin juya hali ba in ji apc mai mulki dan takarar da zan marawa baya ne kaɗai zai iya lashe zaben gwamnan jihar bayelsa in ji gwamna siriya kidixin me yasa dan takarar shugaban ƙasa na pdm pasto aminci abu ya janye kalubalantar ayyana shugaba buhari a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata ne shin mutum ɗaya zai iya jagorantar duk sauran zababbu kuma a samu nasara a demokuraɗiyya waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar allah matakan da gwamnatin najeriya ta dauka na damke dan rajin juyin juya hali mawallafin jaridar yanar gizo ta sahara omoyele shiore da kuma girke 'yan sanda don hana zanga-zangar na samun mara baya daga apc mai mulki da caccaka daga pdp mai adawa shugaban apc adam oshimole ya ce in juyin juya hali shiore yake so da bai dace tun farko ya tsaya takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar AAC ba sai ya rungumi juyin nasa amma tun da an kammala zaɓe kuma ayyana wanda ya samu nasara to me kuma yake nema ne shugaban pdp oce secondus ya nura rashin amincewa da hana mutane bayyana ra'ayinsu ko kuma kama mutane kan wannan tafarki da ba mamaki pdp ba ta ganin hakan neman kifar da gwamnati ne yan sanda ma dai haka suka fassara cewa yunkurin neman kifar da gwamnatin najeriya ne ko kuma cin amanar ƙasa. ya bayan Shaware waɗanda suka je hukumar kare haƙƙin 'yan Adam sun yi zargin an ɗauko sojojin haya da za su yi aron gama da su su yi yunkurin murƙushe su. Matukar da a ce sun isa dandalin nan na Unity. Can kuma bayansa gwamnan jihar Siriyake Dixon ya ce matukar aka amince da karɓar ɗan takarar da yake marawa baya. Don zaben gwamnan jihar a ranar 16 ga Nuwamba pdp za ta ci gaba da mulki a jihar duk dixon wanda ke gani akwai alamun cankar wani dan takara na daban ba wanda yake fata da ya samu tikiti ba ya ce in aka zaɓi wani daban jam'iyyar ka iya rasa kujerar gwamnan wanda ya samu nasarar jagorantar jihar a wadi biyu na tsawon shekaru takwas ya ce sun karfafa jam'iyyar pdp a jihar kuma zaben na watan nuwamba zai zama gwagwarmaya tsakanin jihar da tarayya kamar yadda ya faru a biyar. Hukumar zaɓe dai ta sanar da shirin gudanar da zaben gwamnan Bayelsa da Kogi a ranar goma sha shida ga watan na Nuwamba. haka nan hukumar zaben ta bakin kakakinta Aliyu Bello na bukatar 'yan siyasa su rika bin dokokin jam'iyyunsu don gudun samun cikas. To kamar yadda shi shugaban kuma zaɓe yake nanatawa a duk lokacin da ya samu zarafin haɗuwa da shugabannin jam'iyyu kan ce su bi ka'idoji su bi dokoki su bi kuma tanadi tanadin da littattafan dokokin su ya kunsa. Ta yadda kenan idan kai abu bisa doka tamkar ka zauna lafiya kenan. Saboda haka kar a wayi gari suna da tsarin mulki suna da dokoki na cikin gida da ya gaba kamata ya zama shi yake nuna musu gun da za su bi da gun da za su taka su gudanar da zaɓuɓɓukan su haɗa da na cikin gida da kuma yadda za su gudanar jam'iyyar su a wayi gari sun yi burus sun sake layi suna abin da ba yana kan doka ba kuma yin amfani da doka shine zai ba jam'iyyu damar tabbatar da ingantacciyar demokradiyya cikin gida a cikin a tsakankanin su wannan shine nake ganin abin da zai taimaka wa jam'iyyu kamar yadda shi ma shugaban hukumar zabe ya ci gaba da faɗa da nanatawa don haka jam'iyyu ya kamata su ƙara fahimtar cewar al'ummar da suke cikinta da wanda suke kallonta duka suna suna kwaɗayi suna kuma son mai bi da kuma kiyaye dokoki da ka'idojin tarayyar najeriya da kuma na dokokin su kansu jam'iyyun da suke ciki allah ya kai mu zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdm fasto aminci abu ya faɗi dalilin da yasa ya janye kalubalantar shugaba buhari a kotun zaɓe da nuna hukumar zaɓe ta ki sanya takararsa a katin dangwala ƙuri'a. abubuwan da da ya kamata a yi na gan kuma shi mai girman shugaban kasa ya dauki matakai mutum ya dauki matakai za a yi to gan duka abin da zai yi duka 'yan kasar da yan najeriya to sai mu haɗa hannu ɗaya ba doka jinka sosai mu haɗu mu doka gaba ɗaya. eh amma faso aminci abu ai kusan za a iya cewa kafin ma zaben ka riga ka raba gari da shugaban kuma har ma jan kati a wani taro ka ɗaga wa shugaban cewa ya bar mulki eh, me yasa ka zo ka canza kuma bayan ka zama dan takarar shugaban kasa an ɗauka za ka ci gaba da kara ka jaje to tun da lokacin aka ba da ke setin hanyar gyaran amma tun da yanzu aka dauki setin gyaran an dan siyasa dan kasa wanda duk wanda ke mutum abin da kake so ka ga ana yin shi to dole ne ka haɗa hannu da wanda za a yi amma ga ba a bin hanyar yadda kake so kana da yankinka ka bi hanyar da kai ma za ka gan don da a gyara gani. ma mamaki wasu za su yi tunanin wani abu kake so a yi ma ka lura ko ka shiga shari'ar ma eh, ba wata nasara za ka samu ba shi yasa ka janye eh, yana iya yiwa akwai wani alkawarin mukami ko wani abu da kake so gwamnatin ta yi ma ne. ba wani alkawarin duk da abin da muke magana shine mu haɗa hannu dukkan mu yan Najeriya ne ba wai magana ko ina na a ko ba ni na a amma duk wanda ke wurin dan Najeriya ne kuma zai abin da ni ya kamata yi shi idan ni ne ma zai yi abin da ya kamata shi yi to zuba raka duk wani magana da wani zai ce ko ai maka alkawali kaza wa yi kaza abin da zai na sani cewa shi ne mun yadda za mu haɗa hannu kuma muna kira ga yan kasan gaba ɗaya a zo a haɗa hannu domin ba mu da wata kasan da ta wuce kasan na idan kasan nan ta shiga matsala dukkanmu ne wato gida guda ɗaya da muka shiga ciki duk wanda ya shigo gidan nan da fetur da wuta to idan ta kama ba shi kaɗai ba duk da wanda ke ciki za su kone saboda haka muka gan abin da ya kamata kasan gaba ɗaya mu zo mu haɗa kai mu gyara ta saboda halin da ta shiga yanzu abin da Najeriya ke nema yanzu shine duk kowa da kowa ya kawo guduma domin gobara ta tashi kowa ya kawo ruwa a kashe wurin so kowa ya samu matsala ya samu inda zai samu ya laba. me ya faru me shugaba buhari shin ka samu ka gana da shugaba buhari ko wasu jami'ansa kafin ka ɗauki wannan mataki na janye karar ka kotu eh, ai maganan ganawa ba ma zo kaɗai ba har da wanda suke waje har manyan limamai da sauransu wanda da yake kishin kasar nan ya neme ni yadda za mu gyara mu haɗu mu gan cewa mun gyara kasar nan mun bar komai mun haɗu mun gyara kasar nan in ta yi kyau daidai ne in ma ba ta yi kyau ba mu ne da wahala saboda haka duk abin da muke muka sa a gaba shine yadda Allah zai kawo mana zaman lafiya a kasar nan a gan musulmi da kirista suna walwala tare a gan cewa ba bambanci tsakanin dan kudu da dan arewa zaman lafiya zai zama dan sarki. Gama zaben dai aminci abu ya jagoranci taron nuna bara'a ga shugaba Buhari da ɗaga masa jankati ga ma abin da ya ce a wancan lokacin. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar mabiya addinin Kirista wato United Christian Association of Nigeria ke nuna bara ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da nuna ya haƙura da takarar 2019 kuma da APC da PDP duk sun gaza da haka bai dace a sake ba su dama ba. PDP and APC have failed Nigeria. We will not allow them to come back again. Sana yargı demem. Hey, hey. Kungiyar a wajen taron manema labaru a Abuja ta yi kirarin cewa ta mara wa shugaba Buhari baya a zaben 2015 amma bai cika mata alkawura biyar da ta yi tsammani ba. Fasto Aminci Abu shine shugaban kungiyar. Direba ya gagara tuki mota sai kace doki mota ai kana cin wahala. Baba ya yi nashi ya yi kokarin shi muna roƙon shi ya ajiye wani mukami je huta sannan APC da PDP su tafi su je su huta domin sun ba Najeriya wahala. Idan bai ɗauki wannan shawarin naku ba ya tsaya takara ya za ku To zai gan a Da in dai bai wannan ba rana zabe zai gani abin da ya faru da jonathan haka zai faru tabbas wasu za su dauke ku cewa kun zama yan siyasa me za ku ce wanda suke ta siyasa ba kowa dan siyasa ne da limami da krista a haka ake zai waye dan siyasa da mutum da zai gan gaske ya faɗa wasu aminci lissafa mana waɗannan abubuwa da kuke yarjejeniya da buhari ya mana alkawali cewa lallai in ya hau wata uku ya yawa boko haram za su tafi to ga boko haram yau a ce ya eh, an kashe boko haram har an ka tutan boko haram har an ka an bashi a fila gari ya waye mun ji shi ko ya ce ai na ran daram to malam washe rudin wani yan siyasar najeriya dai ba kasafe suke zama masu hamayya ko mara baya na dindindin ba shin mutum ɗaya da aka zaba ka iya jan akalar duk sauran zababbu a samu nasara bisa misali da shugaba buhari da samun rinjaya majalisar dattawa da wakilai masanin siyasar tattalin arziki dr faruk bibi faruk ya yi fashin baki. Duran da aka fara tunanin a'a ba a tunanin kowa sai na mutum daya To an shiga matsala duk matsalar da aka shiga a duniya shekara 200 da ta wuce zuwa yanzu tana dangana da cewa an ɗauki wani an dora shi akan abu ana tutiya da shi shi kadai daga maganar hitler daga tun da duk abin da ka gani shekara 200 da ya wuce a duniya da ya kawo matsala yana dangance da irin wannan shi sa ake rungumar demokradiyya saboda an yadda ciyaran da aka yanke hukunci wanda zai zartar a bashi da damar da zai je zartar da wannan hukuncin amma ba maganar mutum ɗaya ba dokta a siyasar tattalin arziki me kake gani ya kamata ya faru ne ko zai faru idan a ce an kawo kasafin kuɗi a yau majalisa yadda aka kawo littafin nan saboda kar ta shiga wani zargi na shugaban kasa hmm. kawai ta buga guduma kawai ta mayar masa kayansa ta ce ta yadda a je yi aiki to idan aka yi haka shine za a dawo wato tunanin mutum ɗaya ne kawai duk wanda ya sa baki ma ya san ɓata lokacin sa yake saboda abin da aka rubuto na mutum ɗaya ko kuma na bangare daya shine zai zama tattalin arzikin kasa tattalin arziki zai zama cewa babu dogon tunani ba zurfin tunani babu wa'annan eh, wuraren da kake gani ko daga cikin masu shari'a akwai wa'anda su shari'a tattalin arziki suke yi ba shi budget yanda ake yin shi wannan maganar na a ce shugaban kasa yana jami'i sa za a canza masa budget yan majalisa suna cewa suna dama su a canza musu budget dukkan su ki suka yi su je wurin masu shari'a a fitar da gaskiya. dama shi shugaban kasa shekara biyu kafin lokacin da zai kawo wannan bajetin ya fara taba kowa yana cewa ina son na yi kaza a wuri kaza ina son ni kaza a wuri kaza kai kuma zan maka kaza kai kuma zan maka kaza kai kuma zan maka kaza in aka ba da wannan damar saboda a gaskiyar magana shine yake da karfin da zai iya zartar da bajetin ba su suke da wannan karfin ba to akan karfinsa zai iya fitar da bajetinsa amma kuma sai sun yarda da wannan bajetin to idan aka ce zai zo ya yi basu yadda ba idan ya kwashi aiki duka ya kai su daura ba wanda zai ce masa ba doka ba ce in suka yarda suka tabbatar masa da wannan doka ce ta najeriya an ce duk aikin da za a kai su daura a duk aikin da za a kai su lagos doka ce ta tabbatar yanzu wanda ake kaiwa kashi 60 wasu wuraren ai dokar an yi ta ta zauna kuma ba wani wanda isa ya je ce me yasa idan kasa ba ta samu wannan damar na cewa kowa ya sa baki ba to wani ma ana yi zai zama shine zai lalata abin wanda ya kamata ya gyara abin zai iya zama maka shine mai lalata abin to a ta ina za ka samu ci gaba a ƙasa abin da demokradiyya take ba da dama kenan wanda yake da tunanin shi bai yadda ba an cuce shi an bashi dama ya zo ya na shi kuma an ba shi bayani wanda watakila da alkawarin da lokacin da shi nasa dama za ta fito to kaga shi ma sai sai sa hannu sai kaga hannun kowa an ɗora akan ci gaban ƙasa amma aka ce maganar mutum ɗaya ne ko maganar jam'iyya ɗaya ce ko maganar to wasu za su yi da baki ne kuma ba za su tabbatar da shi da zuciyarsu ba to kaga kasa tana cikin matsala kenan fatar mu dai kar kasa ta shiga matsalar a gaida dr bb faruk masu sauraro duk da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai kula da hada mana sauti Julie Gresham ni da mail Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Makarantu bayan kasuwa da bayan tasha da ma wasu gine-ginen gwamnatin da ba kammala ba. na cikin wuraren da a yanzu ke zama mabuyan bata gari da kuma 'yan jagaliya inda sukan fake da mai aikata ma sha da kuma shaye-shaye kamar yadda na tarar a wata tsohuwar makarantar firamare a garin Yola da ke arewa maso gabashin Najeriya. Za ka yi na wata makaranta a Yola fada jihar Adamawa kuma wani makaranta a kubin dama na ga wasu can suna dan zaune suna dan huta kamar dai dan shaye-shaye ake yi sannan da gefe kuma ga wasu suna fama da kulluga kuma dabbobi su ma suna kiwo bari ne dan kokarin ji watakila ko zana iya ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke dan huta wannan. Yawa barka kasan gari yanzu sai ana dan motsa idanu watan dai ina dan rage ta ne kawai nake dan dan zuzujewa nan saboda dan rage tunani wannan lamari dai a kullum kamata da hankulan iyaye malamai da kuma shugabannin makarantu na irin halin ko in kulan da mahukunta ke nuna game da wannan matsalar ke ci gaba da haɓaka kamar wutar daji batun da iyaye irin su malam umar dan kano tsohon mukaddashin kungiyar 'yan jarida ta najeriya yan yuji a jihar adama ke cewa fa dole ne a tashi tsaye abin da ke faruwa shine za ka ga yawancin matasa mu sun mai da wurin wajen shaye-shaye sun mai da ina makarantu tsofaffin makarantu haka mm. waɗanda kila sun lalace ba a gyara ba kai har waɗanda suke da kyau mm. za ka ga suna shiga azuzuwa suna shaye-shayen su kai wani lokutan ma an ka je wasu unguwanni kamar na cikin gari za ka ga haɗe suna ma yara mata a ciki kuma wannan abu ne wanda duk wani mai hankali zai tar da shi saboda gaskiya fi layin makaranta wuri ne da aka killace domin neman ilimi ko na addini ko kuma na zaman duniya wanda at least za ka yi kokari ka zama mai amfani a rayuwarka ta dan adam. To ko mai su kansu malamai ke cewa Malam Abdulhamid Dahiru Bomo wani masanin haka ilimi na kwatkin shugabannin makarantun sakandare a arewa maso yammacin najeriya ya ko bayyana rashin jin daɗin su ne da cewa makarantu ne da suna da yawan ɗalibai amma to kujerun zama ma sun zama Allah to ina ga katanga wanda za a ke makaranta da shi ba a kewaye ba sai ga makaranta ga ta kuma wata tana bakin hanya wanda ke kowa zai iya shiga yadda ya ga dama za a ga wasu makarantun kawai kowa yana iya shiga ko da abin hawa ko da abin hawa ba wasu makarantu masu ga sun zama hanya ne wasu sun maida ta hanya ne ke za su keta ko su fi anguwa ko su fi gona ko su fi wasu abubuwa nasu daban makaranta zama hanya wanda ke kato kata bai dace ba to wannan abubuwa da ke faruwa shi yasa sai zama cewa su waɗanda ke su bata gari ko waɗanda suke da halaye na shaye-shaye walau na na tabar wiwi ne Ko ko na wasu barasa wanda ake sha ko na kwayoyi ko na ruwa sai zama cewa suna jira ne kawai lokacin da aka tashi daga makarantan sai zama wannan wuri ya zama su wurin za su je su shayen su zai zama cewa kuma kuma wani abin ban haushi shine bayan ma babu katangan sai ka tare da ba masu gadi ko da kwara daya su kuma wa'annan makarantu in ma an samu shugaban makaranta mai kwazo mai kokari wanda yake kokarin cewa bari ya dauki koda mai gadi ne wanda ke zama eh, yana biyan shi ta abu to sai zama cewa ta kila ko kuɗi kila hukuma ta turo mashi wani kuɗi a ƙarshen wata ko a kwatan shekara ko abin da ya kama da irin haka nan sai ga cewa ya zama kuɗin da za a turo mashi ma bai isa ma ya ce zai siyi alli ko takardu ko su abubuwa na bukatu waɗanda yake za a bai wa malamai a koyar da yara da shi ba bai ishe shi ma a ce na zango guda wato tam guda ba to yake da kuɗin da zai shirya kuma yana biyan masu gadi haka nan kuma abdulhamid bomo ya ko bayyana irin matakan ma da ya kamata a ɗauka yanzu. To ya kamata ne ya zama cewa hukumomi sun shigo ciki sun lura sun kewa makarantunsu. domin abubuwan da ke faruwa a makarantun gaskiya ba da ba daɗi ya zama cewa lokaci su wanda su shaye shayen nan bayan ma sun shaye shayen nasu dama makarantun tagogi sun balle wando eh, kofofi sun kare kila ma lokaci cikin ajin za su zauna su sha ba ma a bayan ajin ba cikin ajin su gama su fi tsarin su bayan gidansu a dawo ya zama cewa ɗaliban da sun zo karatu sai ya zama cewa sun zama kuma su ne yanzu masu aikin kwashe kazanta ajin su kafin su zauna farko dai ya kamata a ce makarantu tun daga firamare zuwa sakandare makarantu ne wanda ya kamata ya kamata a ce an kewaye su an masa katanga suna da babban kofa na shiga wato gate kenan a turanci wanda ke sai an bude za ka shiga sai an bude za ka fita wanda ke idan <clears throat> ko da makarantar na jika ka dawo ne to zai zama cewa idan aka tashi to akwai mai gadi wanda ke zai kama kofa ya kulle a kullum dai hukumomin tsaro musamman ma na ndla wato hukumar yaki da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi a najeriya sukan ce suna kokari to amma kuma akwai matsalar samun bayanai kamar yadda kwamandan hukumar a jihar adama mr yakubu kibo ya karin haske kasan ba mu nan ko ina a kowane lokaci hmm. domin haka a wannan fannin muna bukatar mutane inda suka gane ana shaye-shaye suna suna tsammani sun buya suna shaye-shaye nan to muna bukatar jama'a su ba mu information akan waɗannan wurare hmm. domin in ga maka akwai wuraren da suke hayyan har gobe sannan ne suke hmm. kamar aka kwashe su yau an ka ba da kila awa hudu ko hudu eh, ko biyar za ka iska wani grup ta sake dawa kuma tana shaye-shaye a wajen so abin da muke yi yanzu shine kowane lokaci muna constant raid na waɗannan wurare mm. mu ita da su akai-akai an ba daidai su akai-akai aka yi ba mm. to kaga ba za a sami cin gaba. Yayin da kuwa kan ɗaura laifin ma ga iyaye da kuma sauran al'umma, wasu gwamnatocin jihohi kan ce suna nasu kokari domin killacewa ko kuma katange makarantu domin yaƙi da bata garin da ke fakewa irin waɗannan wurare suna shashaye. Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan kula da hakokin yada labaru a gidan gwamnatin jihar Adamawa ya ko bane irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu a cikin wata shida za a gyara makarantu za a giggina azuzuwa za a shinge makarantun mu duka domin ganin cewa su ma yaran mu su sami kwaisuwa cikin sanaki cikin kyakkyawan tsaro koma da menene fata ko shine Allah sa kwalliya take biyan kudin sabulu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a nigeria. kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka baya sha baban babanka baya sha shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla ba nan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. To kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha wannan abu ba ya sha to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha babanka ba ya sha mai kai ka shan kwaya. ta da kyau jama'a a saurara. Lala yan kwaya na daina yan kwaya jama'a a basha dai wallahi ba ta da kyau. To madalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Afrique, dites-le à un ami.